sabon matarsa tana jinkin tsaye eh, eh kai an gama ai yanzu ma an gama ya kuma mai kirki eh. kai ko sallah fan yana janka yake da yake ja kara maka Allah baba ari an kwashe shekaru ko eh 140 <laughs> fa da aka kiyas 140 eh Allah ya ji dauka ma bai kai gaba sai da haurawa uh, wayan shi lafiya iko kuma dai haka haka wurin dai ya kuma ita ta shi ajalin kafa ta ai ko babu ciwa ta a hmm? jama'a lafiya ya ai ce ba ai ba ce lafiya dai baba Ana lafiya Ana kuma an ce aka kamutu nan baka ga duk manyan alwala ba saboda Allah ibro ka kyauta da rai na ka kashe ni baba baka fara ganin komai ba ma wallahi kaɗan kenan ka ban gado na na jawo ma fa'i wallahi yanzu haka za ka yi min ibro saboda Allah ka tara mutane ka ce musu na mutu na za ka ce fito fito min daga gida fito min ka fito har ta fara ya dame kaɗan kenan in dai ka ban gado nan dai na jama jafa kwanan nan ka tura min bushen yan yaran na har da mai kiɗa an na rawa mai amfani da wannan yara wallahi da yaran da ta haihuwa ka ƙara daushen goro ƙara daushen goro إنه على لقادر يقول يا ليتني قدمت لحياتي ورقدا ورقدا نعم malam salaman kaulan marrabarai san da zuwa ba dai daɗi wanda ya faru ne to wata mahaukaci ya ci kashi ya ce ba daɗi shine kuma kake yin kuka to ba dole in kuka ba ba dole in kuka ba dan ciki na dan ciki na ya dinga hada min mu duk kwararren da na bi daga wannan sai wannan saboda Allah uwar gida. Wai ga Mai amfanin irin wannan haihuwa. Saboda Allah fa kwanan nan fa ya turo min yaren nan mai dan abin karkadawa dan dolo. Eh. Ya tare ni bayan ya gale min ya man habaici da waka. Yaren nan ya zo ya min magana kudin nan saboda Allah ya kamata. Na karyowa. Eh. Na taron mutane jingin. hayaniyar da kike ta ji din nan to hayaniya ce wai na mutu ya je gaggaya mutane har da su liman sai mai unguwa aka tarin makin saboda Allah ya kamata sai ka ganna sai kai saroro ko me yaran nan da yayi kai ka jawo kamar yaya to kai ka jawo mana magana sa ne ka dauki kudin sa ka bashi to yar iya gaskiya ne ka kika kuɗin haifa min shi ko zan bashi sai ya nutsu ka bashi kuɗin sa to gaskiya ba zan bashi ba yaron nan fa bai kin ba bai shirye ba irin shiriritar da yake kusufa-kusufa, ya nan ya nan ya nan in ɗau kuɗin bashin halaka shi wallahi ba dama sata lahira a ka duniya ba zan bashi ba bara in gaya maka nutsuwarsa ka bashi kuɗinsa in ka bashi kuɗinsa in ya je ya jari ka gaba zai kuma zuwa ya tambaye ka kun kwandala ba kai masa aure shi kaɗai ne zai sa shi nutsuwa in ba haka ba ba haka ba ba zai daina maka abin da yake yi ba ba zai ta yi ba ba ga ji bane kuma kullun ka zo ka ko dan bayan wallahi sai na yi shawara haka ake rayuwa da na bo magana sai ke ɗaure wa yaro gindi ba fa ke kika haife shi ba ni na haife shi ba dai amma ni uwarsa ce to sai ki min rinto babu wani zancen rinto ɗana ne dan uwarsa ta mutu kuma sai a ce ba tunda ɗanka ne ai ɗana ne kwanan nan kwanan nan duro huda aka diba na kashi a gidan wallahi malam ko duro tara aka ɗiba a cikin gidan nan dai ba ni zan bayo kai na haihuwa ba Allah ne yake ba na haihuwa ba za ki shige ba sai na gauda miki mai amma dai kudi ya da dole ka ba ya to dan Allah in kin tashi fitowa ki fito da madoki ki man kashe ni ai magana gaskiya ce ai mutum da baka gaji da ya tara maka mutane ba kullum ku sai maka idan kuma kana son zaman lafiya a cikin gidan nan sai ka bashi kudin sa ni ba da ke kika haifa mai martaba aure amma magana ta gaskiya yaro ka ba ke ki daki ban je ai 啥啥下的。